بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى أيولي تنين أشرين دا تقوث أشرين دا بكويدي أشرين دا بكوي قوات السفر شكرا تدبو دليهود تلاتين دبيو daidai da goma sha abin nan 31 ga watan ɗaya watan janairu shekara ta 2011 ladiya za mu ci gaba a karatu wannan littafi mai albarka wa al ahkam inda muke cikin kitabul hajji za mu tashi a babi na goma babu faskhil hajji ila umara babin da zai mana bayanin hukuncin mutum ya ɓata ya ɗauke niyyar shi ta aikin hajji ya mai da ita zuwa umara ya halatta ko bai halatta ba domin mun riga mun sani cewar a miƙati mutum yake yin ihrami ko ifradi aikin hajji kaɗai kenan ko tamatu'i aikin abin nan umara kenan in ya zo ya kammala ya yi aikin hajji rana takwas ga wata ko kuma ƙiran tamatu'i da abin nan hajji da umara a haɗe to yanzu mutum ne ya ɗauko ifradi mun gano wannan sai daga baya kuma ya canza niyya zuwa abin nan ya canza niyya zuwa umara wannan niyyar aikin hajjin da ya ɗauka ya halatta ya bata sai ya mai da ita zuwa umara ina fata mun gane tambayar shi ne yake cewa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما أهديت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت فلما طهرت وطاف بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بالحج وتنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما an karɓo wannan hadisi daga jabir ɗan abdullahi allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yadda da ɗan da uban in ba manta ba mun faɗi wannan a cikin wannan darussa na ake haji da ake gabatarwa cewar hadisin jabir kusan shine hadisi gamamman mahadisi da ya haɗa bayanin sifar aikin hajjin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har muhammad nasiruddin albani allah ta'ala jikin shi da gafara ya ɗauki hadisin su da guda yi littafi a kan shi sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawa ha jabir ina ba ta mun gane wannan saboda haka jabir bin abdullah yake fayyace mana siffar aikin hajjin manzan allah sallallahu alaihi sallama daga ciki yake cewa a hallar nabi sallallahu alaihi wa sallama mun sha mai tanaza idan aka ce alhilal shine daga murya a lokacin larabci kenan idan aka ce daga hurta nau'in aikin haji a lokacin da mutum yake miƙati hurta hurta nau'in aikin hajin idan zai umara idan zai sai ya ce Allahumma labbaika umara in yaje kammala sai ya dauke da mara aiki hajji a makka idan kuma zai faradi ne ya ce Allahumma labbaika hajj idan kuma zai karani ne Allahumma labbaika umratan wa hajja Ana fata mana fahimta Jabir bin Abdullah yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dauki harama ta aiki hajji shi da sahabbansa sun dauki harama ne bil hajji da aikin hajji ba mai kenan ba umara kun gane ko sai nuna kenan wannan yana nuna kenan ma'aiki Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ifradi yayi kun tuna a wancan darasin mun yi magana cewa maganganu ne guda biyu ake ta magana akan su shi ma'aiki Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ifradi yayi ko qiran lafazin hadisin da muka karanta rana ce yau da ya ce ta mata a rasulullah sallallahu alaihi wasallam da tafiya ta tafiya sai muka gane ba ta matu ii na wanda yake nan an kammala umara sai a cire tufafi sai ranar goma ga wata ba a'a aqrab il qiran ina ta mun gano wannan yake cewa a halar nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabu bil hajj wannan zahiri yana nuna kenan maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan hadisi din ya nuna yayi dauki da mara aiki haji hakan nan wasu daga cikin sahabansa sun ɗauki ɗamarar aikin hajji ne mana ifradi walaisa ma ahadin minhum hadiyun ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam wa talha a cikin su babu wani wanda ke rike da hadiyarsa in banda manzon Allah sallallahu alaihi da shi Talha ibn Zubair kun gane ko su suke rike da hadayarsu a hannu wa qadima aliyun min al-yaman Ali bin Abi Talib kuma ya gabato ya taho daga kasar Yaman da ya ji ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi nufi Makka domin yin aiki haji sai ma'aikin Allah sai sai na Ali shi kuma ya taho daga kasar Yaman faqal sai ya ce shi wa kenan shi wa shi sai na Ali bin Abi Talib sai ya ce ahalaltu na dauki damara bima a halla bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki damara aikin haji da shi na'am ina fata ina jin mun taɓa faɗan wannan kun gane ko shi yanzu sai na aliyu wanne zai yi kirani zai yi ko ta matu'i ko ifradi shi bai san wanda manzo Allah yi ba kuma ku dubi yadda sahabbai suke gaggawa suke suka sallama wa manzo Allah su sallama baki ɗaya kawai da bai san wanne manzo Allah iyo ba sai ya ce to ya ɗauki niyyar aikin hajji irin wanda manzo Allah ya ɗauka so da haka kenan yanzu idan suka haɗu a makka sai ya tambayi manzo Allah wanne ka ɗauko in ya ce mai ya ɗauko kaza ne shikenan sai ya ɗauki hukunce hukuncen wannan ɗin mun gano wannan to yanzu ya halatta kenan ta'liqun niyya eh ta'liqun niyya kana nan Najeriya za ka tafi aikin hajji kun gano wannan da kyau akwai wani abokin ka ko wani malamin ka wanda ke kasar makka wanda ke saudi arabia ko dai yana jami'a islamiyya madina yana karatu ko yana umul qura makka yana karatu ko yana jami'atu muhammad jami'atul imam a riyadh ko dai yana jami'o'in can kuma kana ganin ya fi kwarewa sosai da sosai sai ka ce to ka dauki niyyar abin da wane ya dauki niyya an kuma hada maka sai ka tambaye shi wani iyo kun gane surar abin ya halatta wataƙila ka ce ai yanzu akwai waya to in yi switching din wayan shi fa ko kuma kai baka da baka da caji gaba daya ga ta taka fil take da kuɗi amma babu caji tiran ka gaba daya sun sun yi shutdown kamar ya ai ta'aliqun niyya suke ce wannan kun gane magana ka gane magana ta'aliqun niyya din ya ce yana da sa a san sai ya ce ya yi niyya da irin niyyar aikin hajjin da yi eh so da mai halatta ba in ya ce koyi za a yi da wasu ai shi kenan ya halatta kenan a yi eh ya ke zama sufi ga manzo Allah bayan Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tunda sai ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai hana sayyidina Aliyu ba kun gane ko bai ce dan mai iyo wannan ba kuma abinda sayyidina Aliyu ya harara abu ne wanda yake sananne shi bai san wanda ya manzo Allah sallam iyo ba ka gane ko saboda ka sai iyo da irin nashi kai kuma kana ganin hukunci duk bayanin nan da aka yi aiki hajji ka rasa wanne zaka rike misali kai abubuwan gaba ɗaya sabbi karfinka sai ka ce to malamin ka da ke makka ya yake karatu ka ɗauki niyya da irin tashi saboda haka duk aikin da shi za ka yi eh eh eh aiki din to ba kuma a zamanin akwai irin shi ai duk malamai ne ai eh to yanzu kuma akwai abin da ya dakatar da haka al'asulu shine babu takhasusi babu cewar makasusi ne sai mutum yana da dalili al'asulu kenan in da hukunci ya zo al'asulu shine adamul khususiyya kun gane ko ba za ka ce abu khususiyya ne sai kana da dalili misali mace ce ta ce ta ba da kyautar kanta gare ka ya halata eh a mata yawan wa manzala sallam saboda me khalisa tallaka min dunil mu'minina kaga wannan nasi ne khalisa tallaka min dunil mu'minin saboda da abin da aka yi sai kana da dalili ne na cewar abu khususiya ne sane ya zama khususiya fa amara nabi nam fa amara annabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashabah sai ma ji Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi ya umarci sahabbansa an ya jaluha umara su sanya wacce niyya da suka dauko ta aike haji bayan sun taho su sanya ta ta zama umara eh sun da niyyar aikin hajji? to yanzu kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su canza niyyar su ta koma umara maimakon aikin hajji shine babu faskhil hajji ilal umara babin da zai mana bayanin hukuncin canza niyyar aikin hajji ta koma umara ya halatta ko bata halatta ba saboda haka faya tufu suna zuwa maka sai su yi dawafi in suka yi dawafi sun mai kasiru sannan sai su yi saisaye ba faɗi sa'ayi ba ko mara ba mata to amma ba faɗa ba sai zama da ce da ya ce faye tsofu sai su yi dawafi sai tsakanin safa da marwa sannan kuma su yi dawafi eh, a ka'aba ɗaya kenan da kuma dawafi safa da marwa domin dai Allah ta'ala ya kira su da sunan dawafi inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajjal baita aw itamara fala juna alaihi an yatawwafa bihima sai kira wannan sa'i din da sunan me dawafi sannan sai ya ce abin nan su malaka zu ta fasu wal yufunu zurm wal yatawafu bil bait al atiq aga tawafi aka ba ana kiran shi tawafi haka nan sa'i tsakanin safa da marwa ana kiran shi tawafi idan sun kammala tawafin su na safa da marwa sun mai kasiru sannan su yi saisayi kun gane ko me yasa ba a ce su yi kwalkwabo ba yabba saboda akwai aikin hajji a gaba idan suka yi sai sai ragowar sumar sai su aske ta sun kammala aikin haji illa man kana mahul hadi sai dai kawai wanda ya kasance yana da hadaya a hannunsa to shi ba zai eh wai hillu na barakallahu fik wai hillu suna yin suna yin sai shi kenan sun warware sun kammala aikin haji abin nan umara wai hillu shi kenan komai da yake halas haram ya halatta a gare su ina fata mun fahimci wannan ya sun gama mai kenan umara sai su jira lokacin aiki hajji kuma su yi niyyar aiki hajji to kun ga yanzu wannan kenan yana nuna cewa akwai halaccin mutum bayan ya ɗauki niyyar aikin hajji sai daga baya kuma ya ji cewar kai bari ya mai da ita umara kawai kun shiru ya ɗauki niyyar aikin hajji ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ɗan bai tafi da hadin shi ba da bai tafi da hadaya shi ba shi kenan sai ya canza aikin hajjin shi sai ya koma umara ba wai sai ya dawo miƙati ba kun gane ko kamar ya ai kamar zai mana ana maganar lokacin da ka ɗauko ihramin aikin hajji daga miƙati ya zama da daman baka da hadaya eh dama baka da hadaya ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba shi da hadaya talha ba shi da hadaya shikenan abinda su kadai kai suke da hadaya astaghfirullah su kadai suke da hadaya sauran mutanen ba su da hadaya domin ifradi za su yi kun gane wannan da kyau ko sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce wannan niyyar tasu ta ifradi ta aiki hajji su mayar da ita ta zama umara saboda haka sun ɗauko a miƙati sun ɗauko niyyar aikin hajji a manyan da mai suka shiga maka kuma da umara suna zuwa sai su yi ɗawafi suna ɗawafi su je su yi sa'ayi tsakanin su fada marwa suna gamawa sai su yi saisaye shi kenan komai ya halatta a gare su kuma illa man kana ma'ahul hadi sai dai kawai wanda yake yana rike da hadaya faƙalu sai sahabai suka ce in mm, mm. nan taliku ila mina ya ma'aikin Allah yanzu kenan za mu tafi mina a wace rana kenan rana takwas ga wata yanzu za mu kama hanya mu tafi mina wa zakaru ahadina ya ƙutur al'aura ɗaya daga cikinmu tana zubar da mani kenan ba ta daɗe da jima'i ba asu wannan abin ajib ne a wurinsu saboda me idan suka yi tamatu'i suka warware aikin hajji suka yi umara to yanzu kuma an ce za su warware umara ne daga komai ya nuna kenan hatta iyalai ya halatta a gare su hatta duk mutumin da ya zo ake hajji shi da iyalinsa shi kenan ta halatta a gare shi kun gano wannan to su kuma wannan abin mamaki ne na cewar ai idan mutum ya tawo aikin hajji baya kusanta iyali shi yasa suka lissafa wannan daga cikin abubuwa din suna ganin kenan za su warware za su warware umara kenan baki ɗayan da ta warwaru فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai wannan batu ya kai ga kunnan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faqal sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace law istaqbaltu min amri mastadabart inda abin da na huce a baya zan riske shi a yanzu inda abin da ya wuce min zan riske shi a yanzu ma ahadait da ban yi hadaya ba da me kenan yanzu ba ya to da hadaya shi ba to da bai to da ita ba shi ma da ya yi mai kenan tun da bai to da hadaya ba eh yawwa shi ma da ya canza aikin hajjin shi ya koma umara abin kawai da ya hana mashi canza aikin hajjin shi ya koma umara shine yana rike da hadayarsa kun gane wannan da kyau ko to sai ya zama wannan jumlar waɗanda suka ce ta tamattu'i yafi sai suka kafa hujja da wannan jumlar cewar ma ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi kwaɗayin shi ma ina ma a ce umara ya yi umara ya ɗauko kenan inda yanzu nan zai ji shi a miƙati to da umara ya ɗauko walaula anna ma'iyal hadi yace da ba ina da hadaya ba la ahlaltu ni da na warware aiki hajji na da umara mana da na mai da aiki hajji na ya zama umara in ya zama umara kuma shi kenan wannan ya nuna ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lalle shi ma ya nuna falalar umara abin nan tamattu'i wannan yasa wasu ke ganin cewar tamattu'i shine afdalu anwa'il hajj duk da cewa ma'aikin Allah anwa'in nusakh duk da cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai tamattu'i ba sai dai ya nuna falalarsa da ya ce inda baya da ya wuce zai same ta zai riske ta da ya mai da shi shi ma da da ya yi umara to na sha maimaitawa dai cewar ba bukatar mu a ce kowanne sai mun magana akan cewar wanne ne ya fi ba mana ba da dalilan kowanne bangare kama da karatun rana a yau da muka yi da kuma na yau alhamdulillah da dukkanin wuka aiki hajji guda uku da mutum ya ɗauka ya yi kowannensu ya yi daidai inna ake yi sabani kawai shine wanne yafi kuma kowane ɗaya daga ciki malamai suna ba da dalilan shi akan wannan maki Allah Jabir bin Abdullah ya ci gaba da cewa wa hadat Aisha ana cikin wannan tafiyar zuwa ina aiki haji sai na na Aisha al'ada ya zo mata fanasakatil manasika kullaha sai ta yi ayyukan haji duka duk aikin hajji ta yi me da me kenan ihrami aha tsaiwa arafa almabitu bil muzdalifa almabitu bil muzdalifa kwanan muzdalifa da kwanan mina ghaira annaha lam tatuf bil bait sai dai kawai ita bata yi dawafi a ka'aba ba bata yi dawafi a ka'aba ba me ya hana mata yin dawafi a ka'aba eh yawwa to shin eh tambayar saboda shi din yana dawafi ko kuwa saboda sai an shiga masallaci kun gane tambayar kun gane tambayar saboda shi din yana dawafi. ko da saboda sai an shiga masallaci eh saboda shi din yana dawafi saboda haka kenan inda ba yana dawafi ya ci shiga masallaci ya nuna mai al'ada kenan ta shiga masallaci eh eh ban ji ba kamar ya za ta shiga ta zauna ta saurari karatu yau wato za ta shiga da ɗago tsuntsiya za ta shiga da ma'ana dai ba wani abin da zai za dogon lokaci a ciki ba wasu suka ce saboda yana masallaci dan ba za ka yi dawafi ba sai ka shigo cikin masallacin al haram sannan sai ka wuce ka ka yi dawafi kun gane ko sai nuna kenan mai al'ada ba ta shiga masallaci domin na Aisha ta je Arafa Arafa masallaci ce ana shiga masallaci ta je Muzdalifa ana shiga masallaci ta je Mina ana shiga masallaci ana fatan mun gane wannan da kyau to ta yi sa'ayi safa da marwa eh ba ta yi ba saboda me saboda shi ba a yi sai an yi dawafi eh Eh, sai ko yi sujada kama yi ruku'i eh wayan kawo mashi kurkusa eh kun gane ku saboda shi ba a yin abin nan mai take da suna ba a yin safar marwa sai an yi dawafi kamar da malamai suke ta maganganu su kaga wannan idan ya dauka saboda yana dawafi ne shi yasa bata shiga ba saboda dawafin yana dawafi yasa bata yi shi ba ya sha bamban ce saboda dawafin a cikin masallaci ne ina fatan hukunce hukunce da za su shiga karkashin kowace matsala hukunce hukunce ne wanda yake masu abin nan falon makon hurat a lokacin da ta yi tsarki ita wa kenan wa kwafar bilbaiti ta yi dawafin ka'aba ta wuce kuma ta je ta yi dawafi ta je ta yi sa'ayi kenan ko qalat sai ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah tanfaliquna bi hajjin wa umara yanzu za ku ko eh eh a na ku da ya'un ko kuma ko alhamza eh o oh, naka bi tahtiya ne kenan kai shiru shine tabta din bi tahtiya yawa eh haka ake dhabt din shi bi tahtiya ko bil fawqiya eh shine haka ake dhabt din shi haka ake dhabt ake ba za ka ce da abin nan ba yawa <laughs> tanṭaliquna bi hajji wa umara za ku koma gida da hajji da umara ko yanṭaliquna bi hajji wa umara kai kai da kake da wannan buwaye yanzu za su koma da hajji da umara wa an taliku bi hajji ni kuma in koma madina da aikin hajji kwaya ɗaya domin me domin da suka dawo da suka shigo garin makka kowannensu ya warware aikin hajjinsa ya kuma me umara saboda haka ya shiga ya dawafi da ya shiga ya dawafi ya wuce isa ayi da ya wuce isa ayi ya aske kai shikenan ya kammala umara ranar takwas ga wata ya shiga sabon tufafi na aikin hajji kun gano wannan amma ita fa lokacin da suka shiga ka'aba suka yi dawafi ita ta shiga ba ta shiga ba saboda tana al'ada saboda haka kenan ita sai ta wuce da ifradi sak kun fahimci wannan sai ta wuce da ifradi kenan to da aka kammala aikin haji sai ta ce ya rasulallah yanzu mutane za su zo su koma gida da hajji da umara ni kuma koma da hajji kadai kun gane wannan fa'amara abdurrahman bin abi bakarin sai ma yake halar tsira da amincin halar su tabbata a gare shi ya umarci abubakar abdurrahman dan abubakar siddiq dan uwanta kenan an ya kharuja ma'aha ila tan'im ya fita tare da ita ya fita da ita zuwa tan'im ina ne tan'im eh eh yau ka ji tsoron Allah yi eh, fari tun ina muka ji muka faɗa da amma waki ka zan faɗi ta ni'imi in aka ce tan'im shine ka ce wani wuri ne wajen makka ka gane ko wani wuri wajen makka in muka ce wajen makka ya zama mai kenan ya zama hil kun gane in maka je cikin an maka ya zama mai haram kun in maka ce hil duk wajen inda ba harami ba in maka ce haram shine duk inda yake yana cikin hududul haram da aka abin nan ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce da abdurrahman ya raka sayi da aisha zuwa til'im domin shine aqrabu hil shine wurin da yafi ko ina kusa da fita cikin hurumin maka fahimci wannan ka gani eh ko dai kaji idan ka kallaci hududun maka gaba iyakokin haramun maka duk iyakokinta a daga inda manzo Allah sallallahu alaihi yake magana ita umara ana so ta hada abubuwa guda biyu alhillu da alharam an aka ce alhillu shine wajen harami in aka ce alharam shine cikin harami yanzu kana najeriya sai ka tafi umara yanzu nan ina kake kana nan kwakungu kana hillu ne ko kana haram hillu kake ka ɗauki ihramin ka a hill wajen harami ɗaya kenan sauran abubuwa nau ka gama umara eh a ai harami a hillu wajen maka saura dawafi da sa'ayi su kuma wani layin ake su a haram kaga ka haɗa hillu da haram hakan nan aikin hajji shi ma sai ya haɗa hillu da haram shi yasa ake dawafi da sa'ayi a yana a haram sai ba arfafa a hillu wajen harami ce eh ko ba ka je ba ba ka je ba Allah ya kai mu baki daya kun gane yayi turancin aiki haji da umara sai ka hada hillu da haram cikin harami da wajen harami shi yasa kake ganin da za a yi aikin haji ai wanda ke makka wanda ke makka shi ma zai yi aikin haji ko kun gane to yanzu idan yayi aiki haji ai kaga dole tunda zai aiki haji dole yi ne tsayawa arfa shi da yake cikin garin maka yana cikin haram saboda haka zai yi dawafi a haram zai yi sa'ayi a haram amma dole fita tsayuwa arfa duk kuma arfa hillu ce kaga fitar da yi ya fita waje harami eh eh kawai shi kenan eh kun gane ku daga gidansu ba sai ya je ba sai ya je gidan wasu ba ba zai je wani gida ya hunna la hunna wali man ataya wa man kana duna zalika ba min haythu ansha eh to kan da za kaddara kai kana nan ketaren ne ba za ka tsallaka can ba a a gidan ku din nan gidan ku shine inda za ka dauki abu nan kar mu karatu mai koma baya sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya umarci Abdulrahman ku dubi abin da shari'a take maimaitawa sai an hada da maharami fitar da za ta yi daga cikin makka ta zo wajen shillu sai da ya haɗu ta da abdurrahman wanda yake dan uwanta ne ka fahimci da musulunci yake yake ba wa mace kulawa sosai da sosai sai an hada ta da muharramanta ashe ya nuna kenan mace ya halatta ta ta ita da muharramanta wanta ko kananta kamar da bayani suka gabato a baya lokacin da muke magana akan hadisin tafiya ana ba ta mun gane wannan da kyau saboda nan tan'im da ya je shi ne wuri mafi kusa daga cikin garin maka in kana neman wajen harami ta da inda za ka ce sai ka je arafat to akwai nisa kun gane ko ko sai ka je wuri kaza akwai nisa amma ka zo tan'im shine aqrabu hil kuma yana fita tan'im din yana fita hil kawai sai ya abun tsakanin hududul haram din nan hududul haram din iyaka haram din da inda masallacin yake yanzu bai fi daga nan zuwa wancan bakin mashin din ba amma ya kai eh i shi ta nemi din kawai dama su ake ta fita ina haram saboda haka kawai tana fita haram shikenan sai ta ɗauki niyyar me umara kaga yanzu ta fita ina haram sai ta ɗauko niyyar me umara ta fita haram ta ɗauko niyyar umara sai ta dawo cikin haram ta yi ta ɗawafi kaga yanzu ta haɗa hillu da haram kenan ina fatan mun fahimci wannan mhm. za ka tambaya ne eh ba ta ai tan'in baya cikin jerin gwanan mawaƙit ai kun gane ko baya cikin jerin gwanan mawaƙit Eh. yawwa sai ce yanzu wanda ke cikin garin makka idan zai yi umarafa mafi inganci da malamai suke magana shine sai ya fito wurin sai ya zo nan eh eh eh in yana kusa da tan'im sai ya zo tan'im ma'ana sai ya je wajen haram ta kowace kusurwa sai je tun da nan shi annabi sallam ya harari tan'im ne ko ko ya harari wurin ne don shine aqrabu hil eh kun ga idan ya harari wurin dan yana tan'im sai ya zama dole sai tan'im in kuma an harari wurin ne don shine mafi kusa to yanzu kenan ashe in kana maka ina ne ya fi kusa da wajen harami kai a wurinka ina fata mun fahimci wannan da kyau ai kaga yanzu amina wani mai tumbi ta fi kusa da shi daga nan yanzu mutumin da ke new market ina ne a karfi hillu da ɗinsu in zai fita mina mai tumbi eh to ka ce mai sai ya je can gidan mangoro aka ka kira mai ruwa yau wato wanda ke kwakwan gufa eh eh eh <laughs> haka ga ga da ita mana ina fata mun gane misalin da muke saboda haka aqrabu hil ma'ana abin da ake bukata shine ya zamana shi mai umara din ya hada harami da wajen harami saboda haka idan mutum yana yanzu kenan ashe idan kana karatu a jami'atu ummul qura akan wannan maganar sai kai in za fi umara eh? kun yi shiru sai ka fita wajen harami sai ka ɗauko niyyar umara kun gane ko kaga wannan zai zama ya fita da khususiyar da ana salama ya ce wa abin da man gano dunan zalika fa min haifu an sha'a wannan sai nuna kenan na aikin hajji saboda za mu aikin hajji ko kana cikin garin maka za ka fita zuwa wajen harami amma umara in dai baka dauko ihrami kawai ake daukowa a wajen harami amma dawafi da sa'i ana yin su ne a cikin haramin makka haka dai malamai suke ta maganganu din na'am umara yanzu muna a watan safar ko ko miti talatin za a kammala umara ai eh zuwa awa ɗaya ba awa biyu awa uku yanzu ita umara daga na nigeria kana idan ka hau jirgin sama ka gane ko da kun kusa mikati za a yi anonsin cewar an kusa mikati in jirgin mai yi wannan ne sai ka sa ihramaka kamar yadda bayani ya gabata kuna sauka jidda za a ka sauka da ihramaka kenan sai a buga maka stamp na kashi ga kasar tukunna immigration sun gama kiliyarin ɗinka kenan sun gama tantance ka ka gane ko daga nan sai ka hau mota kana hawa mota sai makka kana zuwa makka masauki kana ajiye kayanka za ka hito daman ka yi sallah magariba da isha in goma ka sallah magariba da isha ba mun yi magana kana shiga ka'aba sai kai magariba da isha da ka kammala sai ka je kai dawafi nawa bakwai sai ka wuce ka je kai safa da marwa zuwa ɗaya dawa biyu nawa bakwai kana kammalawa sai ka je wanzami ya aske maka kai ka kammala umara eh ko a ranar ma ko a ranar ma ko a ranar ma a kodan da yake sun je kawai wannan suna suna kammala aski kawai suka mai da kayan suka koma ne suka tafi suka koma eh shi ya je ah, a ya koma gida ai ba shi zuyi ba umar ya zuyi eh eh watakila ko daga madina yake watakila daga riyad yake watakila daga jidda yake ka gane ko alhamdulillah dai duk wanda i wannan ya kammala umara yanzu kai da zaka tafi umara daga nan Najeriya ana rubuta maka an baka izinin ka yi sati biyu a can kun gane ko wani lokacin suna um, da aiki da lokacin ramadan suna bayar da ita zuwa wata guda ne amma yanzu yan najeriya wallahi musta'an wani lokacin su saki biyu suke bayarwa a gane ko eh a'a an baka izinin shiga kasar ai na bada wannan amsa kai kuma yanzu da aka baka da kaje yau kila jirgin ku sai ranar a sati so da yake tashi shikenan zaka zauna a maka ka dinga kashe kudin ka kana dawafi kana karatun qur'ani kana shan zanzam eh yawwa an kuma kana so ka ɗan miƙe ƙafa ka dai ka ɗan abin nan ka zaga ka ga ina ki sai da littafai eh kai shiru to kana so in ce maka ina ake sai da handset ko ina ake sai da computer ko ina ake sai da jallabiya <laughs> amma dai almin da wani ya kammala umara abinda ke kenan ake so umara ta kammalu amma aiki hajji fa a gaga shi ba haka yake ba to kaga kuma wani shi sai amsa na wani lokacin ya dangana ga lokaci sai ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya umarci Abdurrahman ya fitar da ita an ta kharuja jama'a an ya kharuja ma'aha ila tan'im ya fitar da ita zuwa tan'im domin shi na karfin hil fa atamarat ba'da al-hajji sai ce umara bayan aikin haji yan ta yi ta matu'i kenan eh ba ta matu'i ba <laughs> ai ta matu'i shine yin umara kafin aikin hajji a watannin aikin hajji ba baya ba kenan kun gane ku yanzu ita ma na za koma gida da hajji da mi da umara وعن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة حديث رجع جابر بن عبد الله yake cewa mun iso garin maka ba abin da yake fitowa daga bakin mu sai labbaika bil hajj me kenan eh ifradi kenan ko tamatu'i ko qiran ifradi fa amara na rasulullahi sallallahu wa sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya umarce mu faj'alnaha umara sai muka sanya ta umara eh aka canza ta yanzu aikin hajjin da aka ɗauko an fasa yanzu an maida wannan umara saboda haka tun da an mai da shi umara mai da maka bayani suna shigowa za su yi ɗawafi suna gama ɗawafi ya ce sa'ayi suna sa'ayi sai su yi sai suna sai sai sai su mai da rigunan su a fesa turare shikenan an kammala sai a jira ranar takwas ga wata sai a kuma fita aiki hajji saɓanin niyyar da suka ɗauko suna isowa za su zauna a cikin ihramin eh akwai hikimomi da yawa da malamai suke kwakwalwa akan wani umarni da ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a garshe yi musu na farko dai sun ɗabi'antu tun zamanin jahiliya cewar ba a yin umara a cikin watannin aikin hajji akwai hajji akwai umara akwai hajji akwai umara mana ba shi ne bayanin da muke ba idan an koro hadaya zuwa aikin hajji din barayin sun tare su he su ware dabbobin aiwa alhazan fashi a ce dabbobin na Allah ne shi ne ya fi lalazi na amanu abin na aufu bil uqud bai matula na mai illa tula yutla alaykum halin sai da wa antum hurum إن الله يحكم ما يريد يا الذين آمنوا لا تحلوا شعير الله ولا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا duk wai duk sun abin nan ne wala jirmanu kuma shan'anu qaumin Allah Allah ta'dilu duk maganganun kenan kafirai ai duk suna aikin haji idan ko suna cewa labbaika labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malak a'udhu billah gane ku kuma sun je aikin hajjin ba sa miƙawa zuwa arafat akwai wuraren da suke tsatsayawa ba sa ƙarashewa to da mun fa ai jahiliya ce nam ake fara shiga ba kowa da kowa ranar takwas ga wata za a shiga tufafi kenan na aikin haji sai a bar maka gaba ɗaya a ɗunguma da wanda ya shigo da ifradi domin shigo da kirani domin shigo da tamatu'i ka gane ko ya kammala umara kenan duk a ranar takwas ga wata kowa za a gan shi da farin kaya daga nan maka sai a nufi mina ka gane ko idan aka nufi mina nan za a kwana gobe nawa ga wata kenan tara sai a kama hanya zuwa arafat to aiki hajji kuma ya kan kama ya kan kama babu ginti in baka samu takwas in ba fita maka da kai takwas ga wata ba ka samu jirgin ka na sauka tara ga wata kawai ka wuce arafat kun gane ko ka wuce arafat kawai eh? a adi tattaruwa ke tukuna tun makafin wata yi alaikusalam fili ne an mishi makama kan tenti-tenti tanti tanti wanda yake ina jin wuta ba ta kama su ko kasa akwai lokacin da aka yi hatsari ina jin 1990 da wani abu haka yan indonesiya suka aka yi hatsari gobara din nan ta tashi a lokacin suka kawo tanti mai karfin gaske da yake ba kasafi wuta take eh, abin nan ba da kan haka zama da wurin gari kuma yana zai ɗauki mutanen ai ibada a kawai abin kenan da ake a shekara su ɗaya shikenan ina ma ce anan ne eh kai nam nam ita umara ana yin ne cikin dukkanin watannin shekara saboda kama yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da su su canza ta koma umara mana wanzan tunanin da ake da shi na cewar ba a umara cikin watannin aiki hajji manzon alaihi yanzu ya wanke musu shi kun gane ko nan sannan kuma su ba sa jin cewar wai mutum zai shiga aikin hajji kafin ya shiga aikin haji kuma a ce ya tara da iyalin shi shi sa duk wannan tunanin ya warware musu shi a aikace a aikace ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya warware musu shi saboda ka idan ya zamana kasan mutanen ku ko su canfa canfe da suke da shi ka gane ku ana magana fa mutanen ku musulmai wanda yake kasan dama wa ma'aminu aka farin nasi wala harasta bi mu'minin wa mu'minu aka billah illa hum mushrikuna ka gane ku ka sani cewar mutanen ku ba sa biki cikin watan safar sai ka sanya bikin ka cikin watan safar eh kun yi shiru ai ka sha karantarwa ka sha karantarwa amma sai ka sa cikin watan safar ka san mutanen ku ba sa kaza ba sa kaza ba sa ba sa tafi ba sa wanke ranar laraba sai ka fito kofar gida ranar laraba kana wanke ka lura da wannan ku sai ka fito ranar laraba ka fito kana wanki ai ka karanta amma lokacin da aka yi kana yi sai ka ji a ah, wani bai san laraba ba ce kun yi shiru no saboda haka ake karantarwa haka ake karantarwa haka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ci kuyi kaza suka dinga jin abin ya ce kai ni ma fa ba din na riga na huce ba da na canza nawa ya koma umara mana da na yi kamar yadda kuka yi عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرا فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله عبد الله بن عباس يكي تشوا ما يكي الله إيران أمين تشوا الله ستبت أجريش يشيد إيه أها إيه إيه hadisi daga abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kara mushi yadda yake cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya isa ya kai zuwa ina kenan makka wa ashabuhu shi da sahabbansa sun kai zuwa ina makka sabihata rabi'atin wayewan garin hudu ga wata na zilqada ko min zilhijj na zulhijja muhillina bil hajj suna ɗauke da niyyar aikin hajji nawa ga wata suka isa gar maka hudu ga wata kaga hudu ga wata suna gari biyar ga wata suna gari shida ga wata suna gari bakwai ga wata suna gari takwas ga wata yini abin nan safiya ta biyar kenan suna gari kun gane ko saboda ka hudu ga wata suka isa garin maka fa amarahum sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarce su an ya ji aluha umara su sanya wannan niyyar su mai da ita zuwa umara cikin watan aikin hajjin kenan mama cikin watan kwanakin watannin aikin hajji ba a cikin ma watan na fata mun fahimci wannan da kyau cikin watan ma gaba ɗaya ce su mai da ita zuwa umara namu sun san cewar ya halatta amma yau fa a aikace da karatu ne yanzu a aikace aka ce su su mai da ita zuwa umara faƙalu sai suka ce ya rasulallah ya mayakin Allah ayyul hil ya ma'aikin Allah wanne nau'i na aikin hajji wanne nau'i na warwarewa za mu yi ba ya ce su warware mai ce su warore aikin hajji su mai da shi zuwa mai umara sai suka ce ayyul hil wanne za su yi al'asugar ko al'akibar sai ce alhillu kullu gaba ɗaya kawai kuna warwarewa shikenan to tun da aka ce alhillu kullu in ka kammala babu wani abin da da haramun ne face ya zama halas a gare ka kun gane ko domin akwai alhillul asghar sai da ya halatta ka sanya tufafi ya halatta ka sa turare amma bi halatta ka kusanci iyali ba to wannan da ya ce alhillu kullu komai ya halatta to wannan ma kuma wani abu na biyu kenan kisa a ɗazu muka karanta suka ce ya rasulallah a nan ila mina wa zakaru ahadina ya qatar su ga abun mamaki ne maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi haka za a yi ina fata mun gano wannan an urwata bin zubairi radiyallahu anhu qal su'ila usama bin zaid wa ana jalisun kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa qal kana yasiru al-anak fa idha wajada fajwata an-nas al-anaqu inbisatu sayr wan-nasu fawqa dhalik an ta bin zubair an karɓi wani hadisi ga urwa dan zubair Allah ta'ala ya ƙara mashi yadda yace su ila usamatu bin zaid an tambayi usama dan zaid Allah ya ƙara musu yadda wa ana jalisu ni na zaune ashe kenan idan malam ana mai tambaya kai ba kasa ba kawai da kai za ka yi ba ka ce ba kai kake tambayar ba eh kun shiru tambayar ita ce kai baka na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya siru hina dafa wai ya ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yake tafiya lokacin da ya gangaro daga Arafat shin yana sauri ne ko yana gudu ne ko yana tafiya sannu sannu ya yake tafiya wannan ita ce tambayar da aka yi mishi qal sai ce kana yasirul anaq yace ya kasance yana tafiya ne sauri sauri fa'iza waje da fajuwa idan ya samu wani sarari wata dama nas sai ya ƙara gudu sama da naɗa zo kun shuru shi sai ce al'anaku in bisatu sayr idan ina ka ce al'anak ne tafiya sannu sannu sauri sauri ina ka ce annas fauka zalik wace tafiya ce sama da sauri eh a to kuma mai ce ce saurin eh sauri daban sassarfa daban ko to ashe ana salam da ya gangaro daga arafat yana tafiya ne sauro sauri da ana salam da kai shi yana cewa sake sakina ta sakina sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tafi sannu sannu a tafi a hankali a tafi a hankali kun gane wannan ko idan yana tafiya kuma ba tafiya da lako ba yawwa tafiya ce ake yi ana salam yana tafiya da sauri in ya samu sarari sai ya kada ina fata mana fahimta ko saboda haka tafiya take kuma duk waɗanda suka je ake haji sun ga wannan ana tafiya za ka ga hai subhanallahi alazim nan ake tafiyar fa gudun ya da kanin wani na wana gida ka gani tafiya ce ya da kanin wani ce na wana gida tafiya za ka ci la tasma'u illa hamsa sab sab sab sab ake yi nesa da wajen gari kuwa an ce ma wajen haramun makka can ne fa daji ne sosai eh eh awon da ya shafo ta kasa sai ya riga ka kai da kawo mota ai yi e. ko zan samu shaida a ciki ai kwalaji ai inda kana da inda kana eh ko a kwalba za ka ce ai malam ana tafiya nan inda kana da jini a jika inda kana da jini a jika ai haka za ka yi kun gane ku maka gangaro eh, abinda na sa su mama abdurrahman a mota na ce to mu dai kan mun daka sayyada mun iso mina na shiga tanti na gira su a waya suka ce to wallahi suna can wani wuri mai mota ya ajiye su na ce ɗaya kenan ai malam ana tafiya aiki hajji ai sai a hankali inda kana da jini a jika to ka tafi a ƙasa kawai eh na أنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألون فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وآله وسلم حديث رجع عبد الله بن عمرو الله يقال مسيدا yace ce lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kafa fi hajjatul wada ya tsaya a hajjin da iban kwana da mutane baki ɗayansu faja'alu yas'aluna sai sahabbai suka fara tambaye shi tambaya ake yi tambaya ta me ta neman sani tambaya ta aiki haji faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah lam ash'ur ya ma'aikin Allah ban sani ba halaktu sai na aske kai na qabala an azba kafin in yanka domin a ranar aikin a ranar goma ga wata yau malhajjal akbari a magana mafi inganci ta malaman tafsiri ita ce ranar goma ga wata yau malhajjal akbari ayyuka hudu ake yi a wannan ranar zan ba ku su a jere aiki na farko shine arramyu jifa na jamratul aqaba aiki na biyu shine annahar suka ko kuma azzabahu suka ga wanda yake da raƙuma azzabahu ga wanda yake da shanu ko awaki sai na nawa na uku shine alhalku aski aske kai sai na nawa na hudu shine at-tawaf tawaf al-ifada nawa kenan hudu su ake yi a aiki haji a wannan rana ta goma ga wata a jere yadda muka kawo su a jeren nan haka aka fi so ka yi su a jere abu na farko shine me arramyu ka yi jifa kana gama jifa sai kai me sai kai yanka kana gama yanka sai kai aski kana gama aski sai kai dawafi to wanda sai ya ce ya rasulallah lam ashur fa halaktu sai ne aski qabala an azbah kafin in yi mai in yi yanka mana sai i na uku kafin ya yi na biyu sai maki Allah ya ce izbah wala haraj je ka yankan ka babu wani laifi wajja akhar sai wani kuma ya zo ya ce lam ash'ur ya ma'aikin Allah ban sani ba fana harto qabal an armi sai na sai na je na soke dabba ta kafa in yi jifa e ranar sallah ina ake karka manta ba yake ba idi yake yi ba eh shi ba idi bane balle ka ce ya yanka kafin hudu ba shi ba idi yake yi ba da haka muka ce rana takwas ga wata ina za a fita mina za a ja a yada zango rana tara ga wata fa arafat za a huce ana zuwa arafat za a tsaya a arafat har zuwa rana ta faɗi idan rana ta faɗi lokacin magariba ai ya shiga sai a jinkirtar da sallar magariba sai a dawo zuwa muzdalifa kun gane ko daga arafat in ka zo muzdalifa sai ka aikin sai ka hada magariba da lisha kun gane ko sai ka gangaro in ka kwana a muzdalifa gobe nawa ga wata gobe goma ga wata sai ka wuce wurin jifa da kayi jifa sai ka wuce wurin yauwa sai wurin yanka to shi kaga wannan kenan sai nuna mana daga musdalifa maimakon yi wurin jifa sai yi wurin yanka eh sai yi wurin yanka sai ce ya ma'aikin Allah ban sani ba na yanka kafin in yi jifa sai ma'aikin Allah ya ce irmi wala haraj je kai jifa babu wani laifi to sai ya ba mu ka'ida ya ce fa masu ila yau ma'izin an shi'in a wannan rana ba a tambayi manzo salam wani abu ba kuddima da aka gabato shi maimakon a jinkirtar da shi wala ukhir ko aka jinkirto da shi maimakon a gabatar da shi illa qal face ma'aikin Allah cewa yake if wala harj je kai babu wani laifi je kai babu wani laifi shine amirul shine amirul hajji shine kowa da kowa kaga abin da muke da jaddada kuma har yanzu nan muke a kan shi shine duk wani wanda za a sanya ya zama zai jagoranci tawagar alhazai ya zama na ya san me yake na addini gaskiya ya san ya san me yake na addini wannan wajibi ne akan hukuma in ba ka ba ta ci amanar talakawanta wajibinta ne ya zama na wanda za a tura akalla hukunce hukuncen aikin haji da duk mutanen shi za su tambaye shi ya san hukuncin su dan shi ne lamba wan a lokacin game din su alhazai babu wani wanda suka sani sai APO kun gane ko a state amirul shi shine lamba wan a ƙasa amirul haji na tawagar gwamnatin tarayya shine lamba wan duk alhazan najeriya suna karkashin amirul haji na ƙasa ne to wajibi ne ya zama ne ya san hukunce hukunce aikin hajji dole shi ne wannan kuma dole ne gwamnati ta sa ido wanda za ta sa ya zama na kar a bari siyasa ta shiga cikin harkar a'a to da da sana sa masu ilimin zami wannan magana Wannan sa'idu ai wajibi ne dole ne a sa waɗannan in ba haka ba waɗansu alhazan kawai za su yi hajijiya ne ba hajji ba kuma akwai akwai alhakin su akan hukuma don dole ne ta kula musu addinin su ta kula musu zuwan su lafiya da lafiya amma sai ya zama na babban burin su shine an kai alhaji lafiya ba a bar kowane alhaji a ƙasa ba babban burin su kowane alhaji ya sauka da kayan shi kun yi shiru amma ya aikin hajjin ya wakana ba a wannan magana to wallahi wannan zunubi ne zunubi ne eh to ai ba su sani ba ba su sani ba dole ne ya zamana yana sa ido ya alhazai suke wanda hukunce-hukunce suka sani me zai yi musu a ciki amma sai ya ga wani shi ma neman agaji yake yi wallahi wajibi ne akan wannan dole ne ya zama na waɗanda za a sa jagorori na alhazai ya zama na sun san aikin hajji nan tukuru ko da ba san hukunce hukuncen zakka ba kun shiru yawwa kada mai da abin siyasa kawai ya zamana ji ana ana sa kawai wanda aka ga dama a mai da abin kamar wannan abin nan dole ne ya zamana an kubutarwa da mutane addinin su Maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi tsayawa ifa kar ku sha'afa fa aikin hajji fa ba sallah bace da a kullum ake yi so nawa so biyar aikin hajji fa a rayuwa ne so daya wani maso ɗin yana ta nema har yanzu su suka fi yawa kun gano wannan da kyau ko to ya za a yi ai dole a samu ƙwararre wanda ya san aikin hajjin ya san shi a karance ya san rikita rikitan shi kuma ya zama ne ya yi aikin hajjin ba kawai don yana malami ya san kwance kwance aikin hajji kawai a tura shi ba ba kuma kawai don ya saba zuwa aikin hajji a tura shi ba a kai sai je ya rubutu in dan ya saba zuwa ne irin wanda ira na farkon nan shi zai dinga maimaita ma alhazan ina fata mun gano wannan da kyau an abdurrahman bin yazid an-nakhai annahu hajjama bin mas'ud radiyallahu anhu farahu yarmil al al-kubra bi sab'i hasayat faj'al al-bayta an yasari wa min an yamini thumma qala hadha maqamu alladhi unzilat alayhi suratu al sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an abdurrahman bin yazid al-nakhai an karbo wani hadisi daga abdurrahman dan yazid al-nakhai yake cewa an wa ma bin mas'ud wannan yayi aikin haji tare da abdullahi dan mas'ud na'am shawara ta gaba kenan da nake bai ma kowanne alhaji in dai zaka tafi aikin haji ya zama na kafarka kafan malam wanda ya taɓa yin aikin haji kun gane ko kuma ya san aikin hajin a karanci kun gane wannan da kyau mutum ne zai riƙi kuɗin shi na niki-niki zai tafi lagos kaya ko zai tafi fatakwal ko zai tafi inugu za ka ga ba zai kama hanya zuwa inugu ba sai ya samu ƙwararrun 'yan kasuwa da suka san hanya sarki sulemanu suke ɗauka ka ji har shetan wani suke ɗauka su biya ma wani kuɗin kujera da abin da zai ban ma iyalin shi ya tafi da shi inugu shi ba ba so kaya zai ba dan ya san gari ne ya san harkar ya tafi da shi ya zama mishi jagora yanzu ake hajji za a ji in za mu tafi kasuwa tare muke fita amma yanzu ake hajji za a ji saboda haka dole sai na zan canza aboki a nan don ni na san ka kai ma ka sani duk mun san juna ko dai ka zo mu yi aboki guda wanda ya taba zuwa aiki hajjin nan don wannan mutumin shi abdurrahman bin yazid annakai cewa ya hajja ma abin Mas'ud yayi aiki hajji tare da abdullahi dan mas'ud shi kuma abdullahi dan mas'ud yayi tare da wa za zaka tafi yakin hajji ka je kai kama kame malam cire cewar wai ka cire kuɗi a jikinka ka biya a'a ko biya maka aka yi ko biya maka aka yi kwanan kyam kawai ya ishe ka a ce muku jirgi zai zo a ce sai da asuba a ce sai da waye ri an tashi ri an dawo ri an yi kaza ko ba ka ake yi ba ai ta reto da ku a sama awa biyu awa hudu da rabi na jin jirgin alhazi haka yake har zuwa awa biyar yana yanzu kana na kan neto kana kan iska ina fata muna fahimta ka bar gidanka ka bar kowa sannan a ce kawai mutum ya je kallon jidda da maka da madina malamai wala mutum yi wa kan shi kiyamun laili inda za ka tafi ake hajji ka buɗe ido sosai in anan menene ka kasa kunne ka ji wannan malami ne wanda yake ya gane harkar zai tafi wannan fa wai duk bayan ka gama nazarin ka ne an duk an gama maka komai ka ji an maka bita ka ji an maka kaza wannan malamin sai ka zama mishi kaska rabu mai jini ko yawa ba shi ke da jinin ba yawa haka za ka yi wannan mutum sai ya ce ya yi aiki haji tare da abdullahi dan mas'ud fara'ahu sai ya ga abdullahi dan mas'ud yarmil jamaratul kubara yana yin jifa na jamaratul kubara bi sabai hasayatin da tsakon kwani guda bakwai tsakuwa guda bakwai faja alal baita an yasari sai shi abdullahi dan mas'ud da zai yi jifan yayayi sai ya sanya ɗakin ka'aba a hagunsa duk da cewa ba wai gashi ga ka'aba bane fa a'a ko a yanzu daidai lokacin da za ka yi akwai aro da aka sa za a nuna muku ga inda ka'aba take kuna tafiya sai a nuna muku ga inda ka'aba take ka san ba nan bane kawai za ka ce ina gabas eh su can duk inda ka kada zai iya yiwuwa ka canza ka kada alƙibla ko a cikin garin maka ko a masauki otal ɗinku da kuke ku da ina aka soke ku alƙibla ku tashi bambam ne ina aka soke waɗancan kun yi shuru eh? eh akwai alluna da aka sa yanzu da aka ce central max ne nan alƙiblar an sauke wasu alimawa an sauke wasu a daji da alƙiblar su ɗaya hawa haka nake so ka fahimta haka nake so ka fahimta saboda unguwanni ne daban-daban to za kowanne inda zai fuskanta kuma nan ne bar saboda haka kuna tafiya za a dinga nuna muku sai ga katan aro haka an nuna ittijahul ka'aba ittijahil al-qibla ga inda alƙibla take saboda ko sallah za ka yi ga inda za ka kalla wannan baya nuna ka dauki wannan ka'ida kai ta tafiya kuma a can ma za ka ga an sake sa wani allo ga inda alƙibla take saboda ka abdullahi dan mas'ud sai ya sanya ka'aba hagu da shi wa minan an yaminihi mina kuma tana dama da shi shi kuma yana ina yana tsakiya kenan sun maƙal sannan sai ce ha za maƙamun lazi unzila alai suratul baqara wannan fa shine wurin da aka sauka da suratul baqara a to ba malamin tafsiri bane malamin qira'a kun gano wannan da ke ko saboda haka ashe ya halatta a ce suratul baqara eh wai ka ce suratu al imran sai ka kawo dalili koko zaka ce suratul lati suratul lati yuzkaru fiha al imran eh to ashe yanzu kana da sahabi ya ce suratul baqara yawa shikenan ina fata mun gane wannan da kyau yawa kasancewar komai sai ka ba da lili ko yana da sauki yana rage rabuwar kai nan da za a bar kowa ya faɗi magana sai mutum goma su faɗa ta sha bambam yanzu an rabu sau gida nau kenan amma idan haka ce kowa sai ya baje kolin dalili sai ya ga mutum uku ne ko za su yi magana yanzu an ɗan ragu ko ba ragu ba yawa an taɓa yi ne cikin wani magabata ya hana cewa a ce suratul bakara sai dai a ce suratul lati yuzkaru fiha al-baqara sai ake mai da martani da irin wannan sa ne ibn yusuf an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala allahumma arhamil muhalliqin قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قالوا والمقصرين ناقص ولا ده hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda allah ya kara musu yadda ya ce ma'aikin allah tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi ya ce allahumma ya allah ubangijinmu irhamil muhalliqina ya allah ka yi rahama ga masu kwalkwabu ya allah ka yi rahama ga masu ƙwaryen molo ya allah ka yi rahama ga masu tantali na faɗi ta ku eh wanne ne naku kwalkwabo ne naku kwarin molofa Allah ka yi rahama ga masu kwalkwabo yanzu ne tambaya na ce da kwalkwabo da askin baba a aikin hajjo nefi kalu sai sabe suka ce wal muqassiri na ya rasulallah ya ma'aikin Allah hadda masu saisaye ma ya ma'aikin Allah kaga sai suka ce wal muqassirina ba su ce wal muqassiruna ba wal muqassiruna ba sai suka kawo shi mansub alal hikaya qala sai baki Allah ya ce Allahumma arhamil muhalliqin ya Allah kai rahama ga masu kwalkwabo masu aske kai gaba ɗaya kenan nono kenan na biyu na ku sai sake maimaita ko na uku a na uku ne sai ya ce wal muqassirina eh qalu sai suka ce wal muqassirina ya rasulullah qal wal muqassirina naku allahumma arhamul muhalliqina guda ne eh kowa nashi daban-daban littafin da muke da shi a na banu ahkam kusan littafi uku ne eh ana nawa ya faɗa ga nakun yanzu Allahumma arhamil muhalliqina no kenan wal muqassirina ya rasulullah dai kenan Allahumma arhamil muhalliqin wal muqassirina ya rasulallah bi kenan ko Allahumma arhamil muhalliqin no kenan wal muqassirina ya rasulallah qala wal muqassirina ma'ana ya faɗa kenan ana uku kun gane ko ana uku kenan ma'ana yanzu ya yi addu'a biyu na almuhalliqina su kadai a na ukun ne yayi muhalliqina yayi wal muqassirina eh Allah ta'ala yake cewa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla bai ce wala tuqassiru ba aha a can cikin suratul fatihi yake cewa la tarkhulanna al-masjidil haram insha Allah aminina muhalliqina muhalliqin saboda haka ƙware molo kenan tafi ƙwalkwabo kenan eh eh hal kenan ba amma wanda aka fara gabatarwa wal muhallikin sai dai sai dai Allah tubu bilwa kuma na eh a mata yi babu babu hal barakallahu fiki ce kamar mata fa mata ba sa a yi eh abinda mata za su yi shine za ta kama gashin kanta kitsan in ta kama shi tsawon almula tsawon yatsa sai ta eh in ta kama shi in ta sami ta kama karshen kitsin nata ko karshen gashin sai ta samu abin da ya kai tsawon nan na gashin sai ta aske kun gane ko ya halatta wani imata ai kai ba wanzami ne zai maka ba to ya tafa ya halatta yar uwata mace ta mata ya halatta muharramin ta imata amma wanda ba muharramin ta ba bai halatta yi mata ba eh ta ji mata kun gane ko amma malam ni gano ne ba jiyo ba a wurin da ake gama dawafi inda za a yi sai ga wani ya zo aski aski aski kawai zai ga da abin da mai yake da suna da almakashi ya kawai shi ya gama ya wuce eh amma ya wuce irin na mata ba to malam ba gano wani yana shigowa wani yana shigowa masallaci kamar kai raka biyu shi ya yi raka hudu ya fita <laughs> ko ba ka ba saboda haka abin da ya sako ga muke faɗan waɗannan kun ga duk karatukan da alhazan suke ji wani yana tafiya aikin hajji yana zuwa yana ganin laraba yana ganin farare sai sake duk abin da ya sani zai yi abin da farare suke yi kai ka gani ne ka ja gani kun gane ko saboda haka ka je ka zauna a yi maka ƙwaryen molo gaba ɗaya nawa ake yi riyal goma ne ka ciro ka bayar mai yi zafi kuɗin da aka baka ba kuɗin guziri ne ba kuɗin tsaraba ba in kana son ka yi tsaraba sai ka tafi da kuɗin tsaraba kuma daban kun yi shiru amma ka ce ka ce an baka kuɗin guziri a ciki zaka so handset a ciki zaka so rediyo a ciki zaka so jallabi a ciki zaka so fula a ciki zaka so makawiya a ciki zaka so <laughs> shi kuma ne ya ci akwati eh wani sai ka tafi da kudinsa daban alaikun salam wani addu'a da aka yi ta masu balkuma a lokacin aikin hajji ne kuma har yanzu a a hukunci ne har yanzu kwalkwabo kenan fi an kai aikin umara ka yi kwalkwabo ya fi sun ce shi ya fi nuna kaskanci ga Allah subhanahu wataala mana kankan da kai ga Allah madaukakin sarki ka gane ko ai sai sai ana yin shi ne don me gayu kun yi shuru ko ba gayu bane ayi kaza yi kaza to amma yanzu gaba ɗaya askin ne kawai ka je ka askin. Eh? banda gemu fa eh zance mafi inganci dai mutum ya yi sai sai ya fi in ba yakin hajji yake yi ba in ba yakin hajji yake mutum yake yi ba ya yi sisi ya ta radiyallahu anha qalat mu gaba za mu dakata a nan da izinin Allah na gaba sai mu ci gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka